بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أسأل الله جل وعلا أن يزيدنا من العلم والهدى وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا إنه سبحانه سميع قريب أما بعد فهذا شرح لرسالة نواقض الإسلام لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد قام بالشرح هذه الرسالة المهمة عدد من العلماء الأجلاء والله سبحانه وتعالى تيغنا أيدو تيغن دنن قوى تيغن من تنغا كن الله سبحانه وتعالى دنن كهنو قانون ددرن تاغونا يلا الله سبحانه وتعالى غنا تيغن دن سندن يا أغي فارن كمّا ada dun kono ada sahabano ada sersuga bisai wa amurna allah subhanahu wa ta'ala maga anojidi tuwaguna hantenga ada golli sire wa amurna allah subhanahu wa ta'ala maga andaga fare dangani o junubununga ado sarano ado kananu akanyani subhanahu wa ta'ala kanya ni mukana nga ho handam binne da tun ka tinten naye kan palle kata ni sharuhai le tarandangani walla kanga kitaben dangani kebe gani silama ungur janda hinun tammiya شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله آية كتابني ولا آية ليتراني توانا غابانون اذا كتاب الشرح هرسا توانا مغري اذا كتاب الشرح هونو دا شرح ناجي لوندي هونو غاغا دا شرح نادي هوندي هونو غاغا كوندانيو هون نغاندوغان كينغا اغوي توانو غابو كيتي كوندا كتاب كينيا نابو مونغا ناسوغو وغاها كينيكي لينكي kubenu gara ke kitabe sharhu to agunto kuma ga ora ga nyaagani ya to kitabe sharhu amen to maga ogodu awan canna goniya nka manin cigo ga tuna ka kitabe sharhunu owa kitabe ka sharhunu aga tauhidin ya kamma mala alla allah subhanahu wa ta'ala no kun me maga maga gemu tauhid ke gollen dangani wa hakaza ana taruga kaya katta ke kandenga ana sondomo ka kaya kubenu ga khalasin dini ana suhunu ka kaya kubenu ga gollini tai ya rabbi ke kitabe allah gano de ma ashar hunde keno gondi none nen cabatinde sawaban kamma a gollen gananya ikhlasun kaga kamma كبه غني كتابة تمام محمد بن عبد الوهاب على كل حال خبب ومغتو التاريخين ولا الترجمان أمغن تنتقبيا كرغري أهل السنة والجماعة كهغتيا jongen dangan أن tamile ne kata kenga warni kata kitabenga mubashara بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله odo karangen jonga ti alla togonga dema murano gano yiti atogo barkante keya arrahman akenya nema yiru antendun kenga arrahim akenya ni nema kinyandana nga kata yemma nga yemma bagani ganu ni nema kinyande arno kahiya مصنف رحمة الله عليه أجمعتي كيمنية لا بسم الله إن يا اقتداء بالكتاب العزيز في كتاب قورنا كبيرا نقران وارن قرآن جمعتي كنا قاغي كني بسم الله الرحمن الرحيم وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتبته ومراسلاته anyageti faren kaga sallallahu alaihi wasallam asa handundi ada kindun kaga da ande kebe nyamar ne nyana nan tina kebe saha walla ande letra be kini no kube faren ni sallallahu alaihi wasallam ani jongene tikannan kaga ani jongene tikai bismillahir rahmanir rahim wa hakada ngana hay fare alaihi salatu wassalam hara ganyi letar nu be no kini kata tunkan nyugunga angani ho gabe hay anna ni ijo nganten nati kannan kagai walla isuka humante anga ni ijo nganten nati bismillahir rahmanir rahim ay kembrenga an kaga be gani annan kawa annan ga tikenga angani hibe nya annan jonga tikannan kagai bismillahir rahmanir rahim har farenga le kini kata hiraqil ya ati kammo bismillahir rahmanir rahim من محمد رسول الله إلى هرقل أظيم الروم جونت الله تونا ديما مورانا غنينا تاتو بركانتنا أيا نيما يرو أنتندون كنا أيا نيما كنياندانا ليترنا قل محمد يا الله غفاري وقت هرقل يا كبه غني روم سنكا غورين ولا إسر غورين idan kurona digame kedde hondi fare sallallahu alaihi wasallam janka anya wajongene timaniya anyi jongene ti bismillahir rahmanir rahim nga di letra fi nga kundi menu tananga daga na amma ke bismillah nan ti kalle kan ken to ona ni birambe anga daga na rona tanandi anga balon kinyandu ya sare bi tati ke ke jonge ke kado sirebe ca hohon dan أنا ko nanga nan انا بسم الله الرحمن الرحيم انا rahman rahim كم قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كرسنت إمان كغني محمد عبد الوهاب رمي رحمة الله عليه أتي اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض أتي haqiqa asu hayndi kasi ke kitabu gume hinnenga ada hammenga tungumbanganden kamma ada hammenga tawhidin cabaten kamma ada hankayenga hilla kappen katayen kamma ahantu indinan ka kesko humantatan dangani kammogo ilam tuyi sahe dingiranjugo nuskanjugo anganga latini ilam tuyi rahmaka allah yalla allah ganan pinna serenga tinandanga an karangundina sagene duwan nandangani honu an karangundini nan logono honu an karangundini waddina ñimme tubakandi kotontaxuɓe gimaxa ho an karangundini an na nahoto anadan kalisimbane ho an karangundini anaɗo hammitanayi amma ka kitagume kana sebe ga sonnomenga tawhidin pammi be ga di hilla ka tenti be ga maga aduan daga nanti i'lam rahmakallah atu yalli allah subhanahu wa ta'ala ganan pinna أن نواقض الإسلام أن تسلام غنقر جندهينونا نواقض جمع ناقض نواقض إنك أن قال جندهين ناقض كن جندهيباني إتي وهو اسم فاعل واسم الفاعل لغير العاقل يجمع على فواعل يعني كان جندم بغنغا يتمنيني اسم فاعل يعني وهكذا اسم فاعل قاغانداني حقرا تنتنندغني awa kappa min maniga kamma fawa'il akamma kenyanagati nawaqib ala wazni fawa'il idan ati nawaqib alislam islama gungurjanta hinu taɗo bicca daga hana nawaqib ani kannan kakai walla kenga naqibun ni kannan kakai onati ناقض الشيء هو المبطل للشيء والمفسد للشيء ناقض نكنا قاغيا kenni bonondana ñe hondangani walla gurjandana ñe hondangani innati nawaqidu lislami amananni kannan islama kubenuga bono bonodeni yani mufsidatu islam wa mubtilatuhu hinu qoro ɗonga ancilamaxunga koro koro dallo dalla o dalla ancilamaxunga ñammogo haramparo haramparo kumpinugaranoxondita iwancilamaxun bonondini يواتن قادا نواقض الإسلام إسلام غنبل لهينو أن الإنسان إذا فعل واحدا من هذه النواقض بطل إسلامه ودينه ننتي هذا مرن من أنغا نيونيا أنغنا بانا نجلك برجان تهينويا أكما أسلام غنبنو عافانا الله إياكم منه أكما سلام غنبنو الدين قاغبنو فانتقل من دين الإسلام إلى دين أهل الأوثان والعياذ بالله akamanga abugu sila aille nan bugu silama gondi nan no gondi kata munu batano dinanga yalla allah subhanahu wa ta'ala kan watanga kenga انتقل من كونه مسلما إلى كونه وثنيا إلا أن يتوب قبل الموت فإن لم يتوب قبل الموت وهو على ناقض من على ناقض من هذه النواقض فإنه يكون يخرج من دين الإسلام نسأل الله السلامة والعافية والله كم فله أتيم akamanga aille anyi silamiya bugu silama agundi sasa anya maniya wasani anya munu batana tubi kallen palle akamanga gama tubi kallen kane afan akamanga bugu silama agun nogondi katta munu batten dinanga tubi kallen kane agana gama tubi kallen kane so aga karanna to ta hibana kan magalli ku ta hinu ya haqiqa abu salama gun no gondo wa murna allah subhanahu wa ta'ala dangani ano tanga ano kiste ano laga yani galli ku ya masalan misalen pay kene nawaqidul wudu saljun gurjanta hino saljun ta hino nyugoni kannan qaqay al kharij min as-sabilain bukana galli killum fil dubana beya هذا من المساقة فإذا توضأ الإنسان ثم خرج منه an أو غائط بطل وضوءه serebe gana anda salji ngutuna nduguta anduguta halle salji nga tanji buganga walla sella tere buganga akama nga salji mbono wantakala min kaunihi mutawaddan ila kaunihi muhditha akama nga anyi salji raga nyemme nje sasa bugu salli jiraga nyemme anya yemme ya yemme kebe kosontengani mana salji gantaxay fakadhalika nawaqid alislam islam axungurjanta hinun na kaxana keñammoxoadi ida faala alinsanu naqidan min hadihi nawaqid yemme hadamarenme ngana ñangindi gurjanta hidi bane gelli gurjanta hinunga koy salji ñemme ke saljinga bono moxonɓe idan ke kaman kaxa silamaxunga a bono keñammoxoadi kembirenga hi qore hay kene keya serengan kawa idu korosini angan kawa an mogon tono kemberenga yere to anum po gabet kammo eti ku gurjanta yunu be hakene kai mata tarat alayhi afsadatuhu wa ahbatat amala sahibihi wa sara min al-khalidina fi an-nar gurjanta hi bane ganaro hada maran men silama gon kamma awasla ken gurjanta hi waslama o ke bonon dinim awa gollum bonon dinim akama ngala garne gelli imbe dun kaya awaddu mena imbe no gondi gella gana kara kugurjanta hinu du banan da dangan ولذلك يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه النواقض كم برنا أوجب الإسلام يقول الإسلام يا غرب سكما كوغرجان تهين بينو هكذا كي إتواغنا وإلا فالمسلم قد يقع فيها وهو لا يشعر agana islami ganta kutu an ga kenni idu banan bedi walla an na kenni susu ananya aka manta sunan sunanti bugu islama gundi bugu nan duguta kama huwa mushahidun min kathirin mimman yad'i al-islam o o ya ngai mogombe o ga sedi ne mogombe gabe ya kube no ga islama gon kelli igigi jimmun ka tan islami yanna kunnan na kundwa an ga nyina ada gurjanta hinu tammi suko mantenya walla kenge adidu banan benya ka kenta seda nanti buga nanya akaman buga fala hawla wala quwwata illa billah idan oda nawaqid oda manantu مؤلف رحمة الله عليه أكنتم عشرة نواقض أتي قرجان تهين التميان سلام أغنى كبغن فقهاؤنا رحمهم الله إلى باب دبر باب نكبغتنا إلى أحكام المرتد يرتدي يمنا ken babu da kun babu nun da bari babu nu kuno gondi ida hogabe ko to anu nyugono adi ida koy hube nu ga serum bugandi ni islama gon no gondi i wakata kamona gatia ko nu gada koy i wakata tankabe ya ko nu da gabondi ko nu da lugondi amma kebe gani nga rahimahullah akem pegara tamma ko nere nan tugurjan tahinu tamyan hinu dan tanto dangan ko ganan ni nan kaga ya kutta mi be hakene kai so ren ta ke di to anan tu gemu kare nan tu kutta mi banan be su dangana nya awam bukan din salama a gonno wonde illan din ni be ya kamo kuna ati walla tan be walla hubiyonu kada kinya ma kamo nyeri me ya angani su ko humanten pai angani ni su ko humanten ta ne kata maniya ne kata kutta mi an kama kunyari wallan kama na to wallan tan be an ni su sagane katta kwai anga ñini ille silinni ke ayi kenñani muallif nga rahimahullah agada ke tammubane agada jate idan kutammi be ha kene key o sukahumanten no duɗoxoto ogi tunu moxon ɓe ɓuro o dinallaga kisin moxon ɓe o sukahumanten na duɗoxoto ogi tundino korenga moxon ɓe o sukahumanten na duɗoxoto ogi tundini o xar lemunga moxon ɓe ogi tundini o hakaga serendamɓe susu xaqe ga dangano kamma ogiti ni islam in tusu ka كم قال المؤلف رحمه الله أهيروني إجاة للي أتى الأول هو هنا معنى الناقض الأول من نواقض الإسلام gurjanndana hananga gelli silamaxun gurjanndana الشرك في عبادة الله تعالى قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النساء وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار المائدة مؤلفنا رحمة الله عليه أجن هوهنا تهوهنا نكننا الشرك في عبادة الله تعالى hilla kapenga alla batendi alla kibirugin teganin na hota nakahu allah subhanahu wa ta'ala manna gare hilla kapen ko ni hohananga warne aya ni junubu qorqorenga igada alla kutakai ko wa gada alla kuta hoda kutati mahantende hoda kutati kainde hoda kutata tananga amma ngana junubu ni kusuko mame kannan qora susuko mantenga kenni hilla kapenya an junubu nga nyonya illa kapenya qora susuko mantenga idan warni kenni mani an hillandi ka fo allah subhanahu wa ta'ala abaten nogondi allah subhanahu wa ta'ala bana andan taga abana nan laga yandini abana nan nyigandini abana nan tangana anna saga fo kapake ngabaten nogondi fo qor qoran hilla kappe ko ibn al qayyim rahimahullah gara ko mo gombe aken daga ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الشرك نوعان ابن القيم أكنغ رحمة الله عليه nanti hilla kappenga nonu hillan hananni kannanga ashirku lakbar hilla kappi kore hillandinni kannan kaxayi ashirku lasgar hilla kappi tubunne to ano ñugonu daga ikunda taxandi sikkoy ite shirkun akbar hilla kappe kore shirkun asgar hilla kappe gano hotugunne shirkun khafi hilla kappe gana kenni homogontenga amma honu daga nanti hilluani illa kappe kore ke be hakene ke nonu tan tan toan awa tagandini katta ñammogoniya ko kan nga walla ndalinganda onati nan na naxatoa kamma ko hananni kannan kaxay la awal shirku dawa ko hananni kannan kaxay kirnden pilla kappe na giri alla ga he walla na hokka ho alla kirnden di ken hilla kore ngan. korengani oganati kirnde mana na warjaxe mundu hotanai mana saha mundu hotanai walla kenga hena wurgintaxu mundu hotanai idan na hotana kiri allah ga heti kenga kenga gelli hilla kapto korenye ودليله قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون الله سبحانه وتعالى تي قال لي غنست جيرم بورن كمام wa allah subhanahu wa ta'ala qilli khalasin da no gani kun allah dangani dinan ga walla kan ga tafsirin yugo khalasin da no gani kun dangani allah dangani batenga wa allah bana qilli ni to ji ken gonde ikirnden kanne allah bana makamma agi kisni ga ka jindi mo hombe qabran be allah gani kisi ga dongan kita ina ta ga hillande ka fa Allah ina daga warjaren mundu hoy ina daga lemmen mundu hoy ina daga na bure mun do hoy aga ga ni jinde haga timbe ni allah subhanahu wa ta'ala ba ne akhille kambire nga kirndem pilla kape kenni ho hana ga gelle killa kape qorin nono kenyen kebe gani ke kitab gume ya ati o haga tike hilla kapano nga kunyan koto hilla kape ya dinan to ho hano nga warni ho hano nga kunyi hillandi kapa allah ya newe nyadi amma ganaro koto indi bane tanni iwa iwa tauhidin kalasin dina Allah ba ne da amma kebe ga no ko hakatin pilla ka panonga inda ne yo indi wa hillandi ka Allah inda qoten di iwa hillandi ka Allah hinna kenya mu'ad nan kaso hinni kenyam muadi hinga koto ta be so amani yana asuka tenga Allah subhanahu wa ta'ala akille amma ganaro ne inda kita imma ta gonna giri amma ko kallo sa hilla ka pano inna ndi iwa Allah tananya khille inta Allah khille inna ne en di ana kenya mu'ad idan an an Allah ku dan ke haka tin hilla kapano iya ne qawyu ngaya ne gonto ambal nunga iya hilla kapen nan kota dinan tabanu kuya idan kem palle hillandin ni kannan kagai kudona diga men do gondanga ne ho gilli Allah bana kire ma ho tana khiri ko gondam ne su ko mante ya turnden nan kano Allah bana kamma hillandi ma khir sigri ma wali tiri ma ho tana khiri hillandin ni kannan kare annu usani noni non hillandenga gelli hilla gore horen non nga shirku niyya kenninga nen pilla kappe wal iradatu aɗo lamurenga wal qasd aɗo kerekerende angane golle suñana a sukahumantenye allah baneda amma nganan golluñe allah subhanahu wa taala tana dangani nga ken ka gelli hilla kappe ñugoy والدليل قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون إذا دليل فتن الله تسربي أن الدنيا لن تقول لا مورو أدا ينبغي kembirenga أو يقول timmanten kinne duna ke كنغاني يكون إن تنغسن يقول لكوا sukinna الدنيا نغاني kun kamannun be hakene ke howonti maga lagara maganta imbe i gollum bono igara hohon damminne kaga dabari su kencu sukomanten cu bono ferda sukomantenga idan hube kana dunara muruti hinunga allah subhanahu wa taala ti waduna kinnanga amma kani ke sukomantenga allah gana ganu na duna kini hube awakinni kenyei do haqqe ba gana ganu kebe sugi golle nyana duna munda sukanta duna kita ko allah gara ko mo gombe من كان يريد العاجلة عجلنا فيها ما نشاء لمن نريد أتنا أنت كيف سكتنا من دعوة كتا Allah ga daga nunan tan kan da duna kitta hakke be ya anna kitta kanye anyi mega mun da mo be ga he kembere na hinga kanya mo gadi jan kasare ni gollen tun su ko man tanya ko dan ngani Allah subhanahu wa ta'ala an ga nan gollen da iranan tu kana mani iran tan tu kana har bahane kembere nan gollun kalasin da ala dan ngana be gan tu النوع الثالث نون سكندي شرك الطاعة بتينا كم في اللكبتة نهوت نبتك هني ألا والله سبحانه وتعالى قراكم هم به اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ke sura be ke aya be kana ke suratu baraa ta no gara aya be gara kenna suratu hud di allah subhanahu wa ta'ala tikammo ay gara kona bangandere nan kebe gani nasara nunga itu ana goruku adi batana goruku ida kunya tigini nyabat kamani Allah tananga ado Isa Allah re Maryam remme ngani Isa kebe ya Isa ni Maryam remme Allah remme he Isa heti Allah ya kon nasara nun ga konni mogonɓe jeni remme ga he ko yahudu nun ga konni mogonɓe aisanu ko remme mariamu remme ñani allah subhanau wa taala ti mi ñamariti hogoya magantati ina allah batu batkamanin bane batkamanantano tongu maganta allah sennaxunga allah dangani bakka homma honu kuɓeni gi kappay baten idan ke aya be hay kene kayim ko agari riwaya nga mogonɓe tirmidi da hilla ado tirmizi kana nanti adi bin hatim ada annabi nyimme mugo aga ke karna aga ke annabi nyimme ngar ke karna adi ta dangani ati fara to kunti bata faran ala inta para mun Allah gara kabe dengan dina kun kawa haramin wa ya inta hon dengan dinu hobe Allah gara haram aga aga ken dengan dinu wa faran ti adi bin hatim ti yabo wa kenyana kembere nga faran ti kenya ni amma ke haditha be hakene kai hasana ro da'if alam kun tanyanim shahidu radanga ni dingira tane ken ken ken qasana dunga ma qufu nyani ken qagaya ala kulli hal ka hayza una ke da'if walakin ayat tafsirina mufassiruna nunga imam sori ga tafsir ni kenyam modi nanti ho ho gara tuana batu agar ho haramun tanya halalin andunge tai walla da halalin ya haramun an ta gana batu ken qagadi allo aya ken gonde agani hilla kapen yuwa idan itanya na tinyam mo ñammogonu hille imma na dina kella na ni lungu ngo lungunga koga ngalli gombe iga tawhid ni nyilla na nanya hilla kapenga wallega sunna ni nyilla na nanya bidanga anga tu garanya nanna sagi bata kam kamma sagi litwano ku bate nyuga andinya andi ka fa allai warna allah na syaranya na kadim batu kunna kadim batu kunna li allah adanya kenya gi lungu bate kin ni soronga utu kemira anda ka fa allai illa ndin kannan ka gayi ana mani ana hon paramundi walla ana hon dengendi anani allah ma kon kanya mogodi kaga gani baten yugoya annahu rabi' no ina katande shirkul mahabba kanu nga kembate na hon kanu kahini allah subhanahu wa ta'ala walla kenga hena kanunan koto allah subhanahu wa ta'ala ken kagani hilla kapen yugoya allah subhanahu wa ta'ala ta suratul baqara ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا yuhibbunahum ka hubbillah awa gelli soronga yemme nga yemme kebe aga tigindini gelli allah tananga tainnunga awa kummunda koy allah kanoyen mogo idan keda koy nanti mani hadamaremme nga kanu nga ma ho kanu naado allah kanoye ñorondi wonna kanu nyoron de kenga ñorondi kengañi hohon dambinnayi kenya koy wa kenya almamiya kenya yaqe kenya howotanayi allah ganat kebe haramun tenna ken ta dabari amaro muskilan dinonga walla kenga he anda kanu dinan ta Allah gana Allah gana kebe haramun tan na kenga na tanna da barangurun tan na da barne maga ho ho kanu ko Allah mo Allah kanu dinan ta su su ko manten sahe kenya ni e, ibn qayyim rahimahullah ati kanu ni nyam mo dan hanan ni kanna ngama habbatullah Allah kanu e. nantinda Allah kanu bane ke banen to sikangar no tauhidin de ko ta nana no makenyan kanu nka hay kenni nan ka ga hillande mahabbatu ma yuhibbu Allah na hon kanu ho ke da Allah subhanahu wa ta'ala ga kanna an kin kan ta tanda Allah kanu Allah ga ho min nan mun dan kan ta kan mun da Allah ko sun duran na kenya na yala to mun an kan Allah kanu nga kembren Allah kanu ken ho hana Allah ga hubbe mun da kin ka ga kan sahih tikandinni kan kaxaye alhubu lillahi wa fihi na honkanu allah dangani walla na honkanu allahn kibarendi ke xaxaɓe ha kene ke ken tawhidi ñugan naxatandinni kan nanga almahabatu ma allah na honkanu kahina lewatin kada almahabatu shirkiya kanue keɓe gani hilla kappen kanuenga idan owa hamini ku taxandinni noxondi an gar ho kanu naɗo allah kanu ñorondita an toxoñani hilla kappen angada nan nankoto allah subhanau wa taala ita an togoñani mani an togoñani hilla kaffana idan tawhidinga eke hilla kaffenga hilla kappe koore a taxanin katta kunaxatean shirku dawa kirnden pilla kappe angan kawa allah qillinu kuɓena ndaga taga hotana xiri hilla kappe kooreñani kenga hillande shirku niya waliradatu walkasd ramuri aɗo nganne ndo xeregerende nkaxa nganne illa kafe an gan kawa kebe nyana Allah bane dangani na kenya sere tana dangani ken to nyani nanti illa kafe dikanne ne nga shirku ta'a baten ka illa kafe an gan kawa Allah bane batta golle be di wallan gan kawa Allah bane digan kannan mutunu kube na hokka wa Allah subhanahu wa ta'ala yare na ken ka gani illa nya na gatanne ne kannan ka ga shirkul mahabba kanu en kaga kempilla kappe idan en hilla kappe hananga yalla Allah ga no tangai dinni kannan kaxay shirkul asghar illa kapitugunne idan goni kannan du dukoyen ponne warni na ngana koro mogoy do ko munafiqun ku dukoye amugu islama gonda amma dukoyen ponne ken kaxa gelli maniya ga gelli hilla illa hilla kappe ne kenya no umar ga tini allahumma ja'al amali aytinin kama ngollenga anya kullu adam man tusu salihan asregani اللهم اجعل عملي كله صالحا ان كما نقول لنا ان يدى من توسو اسرغني واجعله لوجهك خالصا ان نقول لنا ان كن يوصلنا خلاص انا يا ولا تجعل لاحد فيه شيئا ما هن ينبان دنا نقول لنا اذا دو كوي نيمو سوسدا غتا وهكذا دون كناتي الله تنغا خوغا ngalimo hombe jongu be gindan na ganya in kunatin nyaga men in kunatin dan kaya kunju ko tenga gelli hona ku be ngani hilla kapenga wali azilla idan kenya ne re muhammad ibn abdul wahhab ati ho hanan ne kannan qagai kebe ga sayum bugan min salama gonde ashirku fi ibadati allah ta'ala hilla kapenga alla batel alla kebe qorengan agara ku ko nan duguta kada da ayanu hilli koni aya hana ken kannan qagai dalilul hukm al mushrik fi dunya ara dalile koni illa kapanan kiten dangani dunadi dunadi illa kapanan kiten ni kannan kagai wa dalilun arara dalila tanagaga koni li hukmi al mushrik illa kapanan kiten dangani fil akhirah la garagaga idan ad dalil al awwal dalil hananga gada koni illa kapanan kiten ni kannan kagai fi hukmi al mushriki fi dunya illa kapanan kiten di dunya tambrenga syekhul islam ati allah subhanahu wa ta'ala ti kallan gani إن الله